انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون kaɗai Allah ya hana ku ku kyautatawa masu yaƙar ku ne saboda imaninku kuma suka fitar da ku daga gidajenku sannan suka taimaka a wajen fitar da ku daga gidajenku Allah ya hana ku jibince su kuma duk wanda ya jibince su daga cikin ku to waɗannan su ne masu zaluntar kansu ta hanyar kai kansu ga hallaka sakamakon saɓawa Allah